yau juma'a daren asabar to muka yi wata al muhammad hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kuma biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu yau rana ne da muke karatu shi wannan littafin shakhsiyatul muslim kama ya shugaba islam da kitabin sunna na babban malami a doktor muhammad ali al-hashimi allah ta'ala ya masana littafi da ke bayani akan yadda ya kamata musulmi ya kasance kamar yanzu da ya zo a cikin alkur'ani da hadisi ba shine aqlihi ko aqlu hankali ya kamata hankalin musulmi ya kasance sai dama mana magana shakhsiyatul muslim ko kamar su ko har kitabu wa sunna malami ce al ilmu inda muslimi shi matsayin ilimi a wajen musulmi kula da ɓangaren gaba ɗaya eh, yana da muhimmanci ya ce matsayin ilimi a wajen musulmi faridatun farale ne wa sharafun kuma sharafi ne ɗaukaka ne mutunci ne daraja wato in kana son ka ga wanda kullum yana cikin tonon asiri babu kamar jahil. ɗayan biyu ne ko dai ya ki tambaya saboda yana jin kunya kar wani asiri na shi to ya tabbatar Allah da jahilci ba zai karba ba kuma lahira ci duka ko kuma ya tambaya asiri ne ya tonu a gane halin da yake ciki ɗayan biyu ne dole haka ya kasance shi yasa a cikin ni'imomin duniya da Allah ta'ala ke wallahi babu ni'imar da Allah ta'ala zai maka wanda ni'imar za ta amfane ka tun daga duniyar ka har la'irar ka irin ni'imar ne shi ne kaɗai ni'imar da kake zuwa la'ira da shi amma duk wata ni'ima da kake ganin Allah ya baka a duniya ka samu a duniya za ta manta in kuɗi ne in matsayi ne ko wa fi kamdi kafin da bil inda wiladatun دليل على الحس الذي هو جامع وفي بسطه عند الممات علامة أنا فانظروني فانظروني قد خرجت بلا شيء وما لا يتبقى قد أن هاي فجاري سيزو هنشي على مماتا وأنا قيامة كثير قيام الدنيا ذي قامة yace baka ga in zai mutu sai shin fada sa haka ba sai yana gaya maka to duk abin da na gama na bashi haka za a tafi karatu ba na me yasa kuke gani na malamin da ya mutu ba za mu mai akan me yasa duk wanda ya mutu da ilimin shi ke tafiya akan duk wanda ya mutu duk malamin da ya tafi da ilimin shi ke tafiya amma ba wani mai kudin da ya wanda aka rabe shi da kudin shi ba ma sai ka ga abin da aka ɗauko shi ba sai ka tausaya sai ka ce yanzu wani wannan to ba ma shi ne mafi ban tausayi da tsoro ba wanda bai isa ya kusa da shi ba lokacin da yake da rai shi ne jagoran da zai tallaba gawan shi wanda ake kallon ba kowa din nan shi ne kuma a gindin gabarin shi haka ne wani excellency ka taba gani a Wata wadda gawa kuma shi ne kuwa da abin da zai yi na zaɓen nan shi ma don ana ci da samu shi haka ne a dai ɗansa hakan nan ana yin Allah kai kaza da kenan da kenan kai da gani ka sai da cikin tension yana cikin tsoro irin da ba a saba ba shi kuma yana ajewan ana ajewan gaba zai suwa za a bari da sa kasa wanda ake ganin ba kowan ba Allah kyauta sai malam yake ce ya taƙidul muslim musulmi yana itikadi yana kudurta cewa anna ta'ahud al-aqli bil ilmi wato hankali yayi riko da ilimi wastikhdamihi fi fi fi al-kashfi an ala'i Allah bil qawli wato ya taqid al-muslim anna ta'ahud al-aqli bil ilmi wato musulmi yana kudurta cewa shi karan kanshi hankali ya tsayu ya tabbata wato yana tabbata ne da ilimi wastikhdamihi kuma hankali yana tabbata ne ta hanyar yin hidima da ilimi fil al'ada an ala'illahi wajen yaye da bayyanar da ni'imomin Allah fil kauri ko a duniya ko kuma wato musulmi yana da ƙarin cewa ana ta'ahudal aqli bil ilmi wato hankali ya riko da ilimi واستخدامهم في الكسب عن آلاء الله kuma ya rinka amfani da ilimi wajen bayyanar da ni'imomin Allah a duniya faridatun musulmi yana da itikadin cewa neman ilimin nan farali ne da kawai da rasuli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talabal ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi wa mai huna kana fardun alayhi daga nan sai zan wajibi ne akan kowane musulmi an ya kubala ala ta'hud aqlihi bil ilm ya fuskanci wato kyautata hankalin shi da ilimi wal ba'arfa wato da karatu ta hudan da'ima ya riko da shi riko na ko shi la yaqifu ma damat anfas ma damat anfas hayat taraddad fi sadri mutum ba zai takaita wajen neman ilimi ba matukar numfashi na kai komo a kirje shi wa nabdaha yadfa'u dam fi awqihi Matuƙar numfashin shi yana motsi yana tunkuɗa jini tsakanin jijiyoyin shi musulmi na gaske ba ran da kan kai walade na ya ce ya daina neman ilimi malamai suka ce ran da duk aka ce mutum ya kai matakin da yake kallon ilimin da ya samu ya isa ku ya sa ɗan ban jahilci kuwa to da ƙa'idar wa abu naka rabbaka ta ya ce tare da tarin ilimin annabi sallallahu tare da tarin sanayyan annabi sallallahu Allah ta ce da shi wa qul rabbi zidni ilma yace ka ce Allah ka ƙara mana ilimi shi ne kada abin da Allah ta yake umurtar annabi ya roka a ƙara mishi a ƙara mishi dan ka gane falalar shi dan za mu da fata abin da muka faɗa da daidai Allah ta ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu iko aiki da abin da muke faɗa da abin da ake fage mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh that.